farko a jaran dai ne na rashin fahimta na da shi aikin gwamnati yake domin shi wani al'amari na haƙƙi ne wajibi ne gwamnati ne na haƙƙin shi domin doka ce aka kafa kuma dokan nan ba a yi ta bane don tsohon gwamna abdulaziz ya abubakar an yi ta ne duk wani wanda ya aikin gwamnati musamman mai mukamin irin nashi kuma shi wannan doka ta ba a dama idan ka ƙara yin kalami lafiya duk shekarun da aka ɗiban maka ta ƙare su lami lafiya akwai kamar abin da ake cewa isani wanda ake biyan duk wani haka wanda irin wannan aiki misali ga mu a jihar zamfara a kwasashen gaunoni tun muna sokoto da kedi irin ana bin su wannan ah, kuɗaɗen ma'a kamar irin su da ta garba na dama su na alkarin duk sahin gaunoni ne wanda suka yi dama biyan su wanda kamar da yake maka ai doka jama'a da dama na ganin cewar me yasa za a zaɓi su gwamnoni su shafafu da mai ne koko waɗanda suka rike kaman 'yan siyasa amma yau akwai ma'aikatan gwamnati da suka kwashe sama da shekara talatin suna ma jihohinsa aiki ko gwamnatin tarayya wanda ba a biyan su waɗannan haƙoƙi nasu me yasa na gwamnoni ko na waɗansu 'yan siyasa zai bambanta Eh. kamar da kiga maka ai ba na ce maka an yi wannan doka ba ne don gwamnoni ko ko gwamna alhaji yaro baka na ce maka an yi wannan dokar nan duk mai mukami irin nashi ko makamancin nashi aka aka aure da ma aka ce an ce an soki na taimakin shi saboda ba mu gana wani don gwamnoni na shafa da mai bane kuma ni na ba kama misali ni tsohon minista ne a lokacin shugaban kasa ma yanzu na Allah cikin rahamarsa idan ya ƙara aiki za a ga shi wannan kuɗin. To amma waɗannan kuɗaɗe da ake magana. Ina zuwa ina zuwa. Kuɗaɗen da ake magana ba ana maganar ana magana kudade ne na in ka gama. Wannan gida maka wannan shi a ga ne da yake sura doka ce wadda ta shahi. Wannan ko ta jihar Zamfara ce ake magana. Eh to amma ana magana. Wasu jihohi ma suna gina ma gononin su gidaje. Wasu jihohi suna gina ma abin da zamu gani shugabannin majalisar gidaje muna da wannan masaniya a nan amma abin da ake magana abin da ina son ina tsaka ji shi al'amari wannan na jihar zamfara nan a inda za ka saura saurara kalamun shi wannan fanto na jihar zamfara domin ni na san ba zaben shi aka yi ba na san yadda aka yi shigo shi wa kenan wane ne wanda ba zaɓaɓɓe ba shi kwarai da gaske shi wa kenan inda za ka ji saurara kalamun shi ana ji kalamun shi shi wa kenan ana ji kalamun shi da muke magana magana kana magana kana magana uh, gwamnan jihar zamfara kenan matawalle to kai ka san wannan eh, abin tambaya nan kana nufin shi gwamnan jihar zamfara shi kake magana cewa ba zaɓaɓɓe ba ne shi wa take cewa ce matawalle shi matawalle gwamnan jihar Zamfara to matawalle to shi ke na abata a haka nan al'umma za su zo su fahimci wa kake nufi cewar shi ba zababbe bane ba zaben shi aka yi ba ai ina ni haushi ne kuma ina ganin duk wanda zai saurari wannan interview din ta ba hasawa ne kuma za su fahimci abin da ke to kana nufin kenan dai shi matawallan maradin ba zababban gwamna bane kenan a kai ka san ba zaben shi aka yi ba ko ba shi ne duk duniya ta san ba zaben shi aka yi ba kuma shi yasa yake ta wani auka auka ɗin. din saka bisa kake da zai wasu kalamu na a to yanzu kamar da yake cewa ya sa wani doka saboda shi bai da bukata fine mun yadda bai da bukata amma a matsayin shi na wanda ke rikon kwarya a jihar zamfara mun ɗauka da cewa kila yana da wasu hanyoyi a inda yake yanzu zai iya samu ba sai ya bukata a gaba ba. to bangare ka ce rikon kwarya kana nufin kenan kamar ita kotu da ta tabbatar da shi kuma hukumar zaɓe ta tabbatar da shi zaɓaɓɓen gwamna so kana nufin kenan su waɗannan duk ba wai ba sun ɗauke shi a matsayin. da ta karanta shi kan shi yadda aka yi shigo da matsayin da ita kotun ta ce da kuma ka'idar da kotun ta ce a bi wanda ba bi ba da ka bi wannan da kila ko wannan ko in ta ma ba kai ma da ba kama gaya mun shi ba